سلام على نوح في العالمين kubuta da aminci sun tabbata ga annabi Nuhu babu wani abin kushewa da mutanen baya za su iya cewa game da shi kuma haka za a ci gaba da ambatansa da alheri